ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون للي انسى موسى جماعه سوني دغتكنكو كومو مني سنا كلا زوا دكان الهيرن الله يكيسو suna umarni da kyakkyawan aiki wanda shari'a ta yi nuni zuwa gare shi, kuma hankali ya tabbatar da kyansa, sannan suna hana mummunan aiki wanda shari'a ta hana shi, kuma hankali ya tabbatar da muninsa. Waɗanda suke da waɗannan siffofi su ne masu cikakken rabo a duniya da lahira.